mai magana a madadin hukumar tsaron farin kaya ta najeriya abdullahi garba ke bayanai kan tsabar kuɗi da suka samu a gidajen alkalai bakwai da suka kama waɗanda daga bisani suka ba da belinsu gwamnatin najeriya ta kare wannan dirar mikiya da nuna batun kariya ga kowane mai mukami bai shafi lamuran bincike ba musamman ma irin wannan na yaƙi da cin hanci da rashawa hakan dai martani ne ga matsayin babban alkali mahmud da ƙungiyar lauyoyi da ke ganin matakin da aka ɗauka kan alkalan abun takaici ne Minista gwamnatin Najeriya Solomon Dalun ya ce gwamnatin ba za ta daga kafa ga yaƙi da almundana ba. Ana nema ne a kwace demokradiyya daga hanayen masu mai da demokradiyya kasuwanci zuwa shugabanci na bautawa kasa. Don yi ma yan Najeriya wani alkawari. Buhari in ya gama mulkinsa zai yi wuya a ce za ka neme zabe wani ya tambaye ka kudi. Wannan batun dai ya bayyana gaban majalisar dattawa da ta nuna damuwa kan dirar mikiyar amma ta ture bukatar da sanata Joshua lidani ya kawo ta neman a gayyato shugaban jami'an asirin Lawal Daura ya yi bayani. Sanata Ubali Shitu ya ce matakin bai saba wa ka'ida ba da sun samu ne da an bar 'yan sanda sun dau matakin. Illa dai abu ɗaya ni da nan ce ni yake ganin mai gyara DSS Director Security Service a fahimta ta ba aikinsa ne wannan aikin ba. Aiki ne na ɗan sanda. in akwai abin da za a yi sai su yi bincike su ba da furbon na bincike amma zaman zamanto kamar security service na aikin 'yan sanda ba wannan bai daidai ba amma dai duk wanda ya laifi in an hukunta shi bai zama aibu ba in an samu hujja kan mutum a hukunta shi daidai ne nan take malamin islama shek yakubu musa hassan katsina ya ce ɗabi'ar da gwamna nyesun wuke riba zai nuna da taimakon yan sanda wajen hana awon gaba da ɗaya daga alƙalin na nuna muhimmancin shiga lamarin da jami'an sirrin suka yi saboda haka ina jawo hankali tun daga kan babban alkali musamman jagoransu a siyasance anthony general lallai su ɗauki mataki wanda ya kamata kamar yadda nake kira da ainihin inspector general of police ya ainihin binciko waɗanda suka je suka ba da ainihin kariya ga gamnan da yake son a hana alƙalin da ake so a kama wanda an tabbatar da an ba da shaida cewa mai laifi ne ya amshi hanci da rashawa da sauransu gamna ka fito da 'yan sanda har da kwamishinan 'yan sanda kuna son ku hana a kama shi a hana kama mai laifi wannan gamna magana kan wannan ya cancanta a sauke shi wannan commissioner of police ya zama wajibi hukumar 'yan sanda su hukunta shi in ba haka ba to mun fito fili mun fahimci cewa da ainihin alkalai da 'yan sanda suna son su mai da ɗan najeriya abinci wanda za su ainihin abin da cinye su taka kuma ba wanda zai taka musu riki an kama alkalai an ba da belin alkalai kuma za a koma gaban alkalan don tuhumar alkalai hakan ke nuna in alkalai da 'yan zanda suka karkace a ra'ayin masu sharhi dimokuraɗiyya za ta samu targaɗe nasiru da maili kayan murar amurka daga abuja najeriya